waye magana magana rada mun duka ya sako in duka banza ne ka bangare yarfi na ka ce wannan rada mun a za ka aika magana zan aika ba wallahi za ka aika kaga dawo daga garan bata ka ba yo kai na ruwanka daga garan bata ko ga yaro mara kunya da Allah ga annabi ni ne yaron na faɗa kai yaro ne ka tuwa ka a wa kake zagi oh nace ka tuwa ka no na banza haka ne na kana shashashan ka a samu dai shashashan dinan ne dan iska mutsiyaci ban taba ganin in ba iska ba. da wofi kana kadan da kai ka ta nayi nayi nayi tantan halitta kai ma ka tina kanka don ko ba gani kake ko ta fara hannu gani ba daga Allah ne to ni sarkin kabo ne gina ni ba Allah ne halice ko ka da ne hada ni ka da ne hada ni ba ubangiji ne halice ni ba duk abin da zaka a duniya billahi illa ilaha illa wa idan ubangiji bai nufa ba zaka yi shi ba ko sharran ko kairan saboda haka duk abin da kaga mutun yayi wallahi mukaddari ne haka ne kuma ba kai na faru ba dauduwa riga ci in naga dama a yin sai cire canza canza wata wani abu ne ko wani abu a shawarar kwatanci ne ka ajiye mana ka sama kanka lafiya to kai ka cire irin naka fito da wani ai ka an yi gaba ɗaya kenan haihuwa da hanji kai da kani a duniya har abada tun daga duniya cuce cuce sace sace Allah tsoka la idan na ga uban zaka cuta nan gaba a ni ka mai kancin ka wallahi ka gama kancin ka to kamar yaya a ni katan banza katan a samu dai katan banzan a samu kuma tsan iskan yaro ehe ni da kai aka gwanne ai da ni da kai dan leman ne da dan na'ibi ba mai wani gori duk abin da ni shuka ka to ne ka shuka naka ne fa iya shakkenci a gidan ai shakkenci naka ne ma abin nan haka ne a daga baya ke na sadaka da bazawara na za da ya yi gaba Allah ya tsine ma iye Allah ya ka ci kwaka ka ci kwaka kai kaga dan ka ka yaro da Allah da Allah kana hakki ba ne yaro na fada kai ne yaro na ji ya kani na mai ya tace mai gari ciki maza da kiyo mutum a ga kana haƙi Hegu.